kahu haka yan uwa assalamu alaikum da wannan maraice na asabar uku ga watan ramadan a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi Allah sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan uku a shekara ta 2023 miladiya idan ba manta ba karatunmu na jiya mun tike da ƙarshen suratul fatiha da haka yau za mu tashi farkon suratul baƙara suratul baƙara ita ce sura ta biyu idan mai lissafi ya ɗauko na surorin alƙur'ani mai girma daga sama ya ce suratul baƙara madaniyatun suratul baƙara an saukar da ita annabi yana madina bisa ga ijima'in malamai mana bayan hijira kenan وهي وآياتها مئتان وست أو سبع وثمانون آيوين تقريبيو دا تمانين دا شدا كو دا تمانين دا بقوي وموضوعها الرئيسي أبن دا سورة تكي كرن ترواه أخبار الناس كو إخبار الناس labaran labaran mutane ko labarantar da cewa mutane allazina ijtama'u fil madina waɗanda suka tattara a garin madina fi zalikal waqti a wancan lokaci wa qad ja'u bi adatin mukhtalifa wa qad ja'u bi adatin wa aqaida mukhtalifa waɗanda suka zo da al'adu da aƙidu mabambanta faminhumul mu'minuna daga cikin su akwai mu'minai athabitu islamuhum wanda musuluncin su ya riga ya kafu wa minhumul mushrikun daga cikin mutanen da suke madina a wancan lokaci akwai mushrikai alladhina lam ya'tani kul islam waɗanda su kwata-kwata ma ba su riƙe addinin musulunci a matsayin addini ba albatta da ɗai wala yadda'unahu kuma su basu su yi da'awar cewa su musulmi ba ne wala yuridunahu kuma ba sa son musuluncin wa minhumul munafiqun kuma daga cikin mutanen a wannan lokaci akwai munafukai allazina atanakul islam bil lisan waɗanda su sun shiga musulunci amma da baki duna kulobihin banda da zuciyarsu wa minhum ahlul kitabil yahudu wan nasara kuma cikin mutanen da ke zaune a Madina duk a wancan lokaci akwai yahudawa akwai kuma nasara wanda ake dunkule su a kirasu da ahlul kitabi malai wali zalika saboda haka ne bada ati suratu bi zikri haula sai surar ta fara da ambaton waɗannan asnafil arba'a dangogi guda huɗu na mutane wa sifatihim da faɗar sifofinsu thumma jama'atuhum bid a wata ilalla sannan a ƙarshe kuma surar ta dunkule su baki ɗaya ta kiraye su zuwa ga su bi Allah maɗaukakin sarki sai ce wa taqaddamat bi dhikri ma yakununa bihi ala silmi tab kuma surar ta buɗe ta fara bayani da cewa ga abin da mutane idan suka yi riko da shi za su samu tabbataccen aminci da zaman lafiya a duniyarsu da kuma a lahira. kama ya tabayyanu zalika insha Allah fi tafsiriha kamar yadda bayanin haka zai zo insha Allah dalla dalla a cikin tafsirin surar da haka yanzu mai sauraro abin da ake so ya hakaito kamar ga Madina a gabansa kuma Madinan nan mutane iri huɗu ne a cikinta bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo cikinta akwai musulmi shi annabin da sahabbansa kenan akwai kafirai waɗanda su ba musulmi ba ne kuma ba su yadda da musuluncin ba to sannan akwai munafukai yan raba kafa wanda su a baki suna nuna suna tare da annabi amma a zuci ba sa tare da shi to sannan akwai kuma yahudawa akwai kuma nasara wanda ake kira da ahlul kitabi to wannan society na mutane guda hudu shine ya bada hoton madina a farkon al'amari da haka shine abin da suratul baqara za ta karantar da mu ta kuma fayyace mana komai dalla dalla daki daki da yaddar Allah to gabanin mu fara karatu al-imam ibnu kathir ya kawo hadisai masu tarin yawa da suke nuna falalar ita suratul bakara kama daga kan haddace ta da iya karanta ta da kuma sanin ma'anarta ce zikiru ma rada fi fadliha fi musnadi Ahmadin, wa sahihi muslimin wa tirmizi wa nasa'i an abi ta radiyallahu an bayani akan abin da yazo na falalar suratul bakara hadisi yazo cikin musnad na imam ahmad da sahihi muslim na imamu muslim da kuma sunanin tirmizi da sunanin nasa'i daga abu huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce la taj'alu kum quburan kada ku mai da gidajenku su zama kamar makabarta to ta yaya gida yake komawa kamar makabarta wanda mun sani akwai bambanci tsakanin gida da makabarta gida wajen rayuwa ne makabarta kuma kufai ne wajen matattu ne wanda ba su da rai to dole ne ya kamata a samu bambanci tsakanin biyan to amma wani lokaci akan yi kuskure gidan kwana ya zama kamar me makabarta makwancin matattu to da haka manzala ce kar ku yi haka sai ce fa innal baita allazi tuqra'u fihi suratul baqara la yadkhuluhu ash-shaytan domin duk gidan da ake karatun suratul baqara a cikin cikinsa shedan baya shiga kuma wannan gidan bai yi kama da makabarta ba to abun fahimta a nan abu biyu ne na farko idan ba a karatun suratul baqara a gida ya zama me makabarta ya yi kama da makabarta to sannan idan ba a karatun suratul baqara a gida shedanu suna kai kawo a gidan suna safa da marwa a gidan to dukka da gidan da shedanu suke safa da marwa a gidan ba za ka samu gidan ya zama cikin kwanciyar hankali ko natsuwa ko albarka ba saboda tasirin shigar shedanu marasa albarka a cikin gidan to sannan wasu malamai suka ce wannan kenan kamar yana nuna ba a karatun qur'ani a makabarta yanzu wani zaka ga ya dauki littafi na qur'ani ko ya ɗebi takara ya tafi makabarta yana ta yi ba a yin haka domin Manzala Allah ya ce kada ku mai da gidajenku kamar makabarta sai ya nuna cewa abin da ke mai da gida kamar makabarta shine me rashin karatun Qur'ani ko rashin karatun Qur'ani kenan ita makabarta ba a karatun Qur'ani a cikin gida kuma shi ake karatun Qur'ani a cikinsa gida kuma matukar ana karatun Qur'ani a cikinsa to ya zama ba kamar makabarta ba wannan hadisi Imam At-Tirmizi ya ce sahihun hasan a wani hadisin daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace inna shaitana ya yafirru min al alladhi yusma'u fihi suratul baqara shedan yana guduwa daga gidan da yake jin sauti ko aman suratul baqara a cikin sa to kaga wannan ya nuna falalar suratul baqara ba wata sura daga cikin surorin alqur'ani da annabi ya ce tana kora shaiɗanu daga gida sai suratul baqara da wannan falala ce ga ita wannan sura ibnu kasir ya ce wa qad rawa tirmizi wa an-nasa'i wa ibn majah an abi radiyallahu anhu qala imam tirmizi da imam an-nasa'i da ibnu maja sun rawaito daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'athan annabi ya tura waɗansu sahabbai dan su je biyan wata bukata ko ta da'awa ko ta kai hari na jihadi wahum zawu adad kuma suna da adadi ma'ana suna da yawa fastaqra'ahum lokacin da annabi zai tura su sai ce da kowannen su zo kai min karatun qur'ani wannan yazo ya karanta ya tafi wannan yazo ya karanta ya tafi fastaqra'a kullu wahidin minhum kowanne daga cikin su yazo yayi karatu yazo ya ambaci fastaqra'a kullu wahidin minhum mazala ya ji karatun kowanne ɗaya daga cikin su Mama Aho, min alqur'ani na abin da yake da shi na alqur'ani fa'ata ata ala ana haka sai annabi ya zo kan wani mutum min ahadathihim sinnan shi ya fi kowanne cikin mutanen karancin shekaru mana shine yaron cikinsu. su faƙala sai annabi ya ce da shi Mama ma'aka ya fulan kai wane me ka haddace na ƙur'ani faƙala sai ce ma'iya kaza wa kaza na haddace abu kaza da abu kaza na ƙur'ani an gane ko sannan sai ce wa suratul baqara ko wa suratul baqara kuma tare da haka na ma haddace suratul baqara to anan ne sai annabi ya ma baki? fa kale yace da shi amma aka suratul baqara da gaske kake ka haddace suratul baqara fa kala rajul ah, na'am fa kala na'am sai mutumin yace eh kala sai annabi yace izhab fa anta amiruhum to tafi kai ne shugaban su ma'ana yana daga cikin requirement ƙa'idoji da annabi yake dubawa wajen naɗa mutum shugaba shugabanci na addini da na rayuwa ya zama ka iya karatun ƙur'ani musamman kuma a ce ka haddace suratul bakara kowace gwamnati da kowane shugaba yana da sharuɗa da ƙa'ida na ɗaukar ma'aikaci a ma'aikatarsa to manzo yana daga cikin sharuɗansa da ƙa'idarsa na ya ɗauke ka ma'aikaci a ma'aikatarsa wacce Allah maɗaukakin sarki ya wakilta shi ya ɗora shi a matsayin shugaba ita ce ma'aikatar musulunci shine sai ka iya karatun ƙur'ani kuma musamman a ce ka haddace suratul baqara yanzu kaga a dokance a najeriyance idan za ka zama ɗan majalisa akwai ƙa'idojin da sai ka cika na jiha ko na tarayya in za ka zama sanata akwai ka'idojin da sai ka cika sai ka samu soso satifiket takarda ta gama kaza ko ta gama kaza ko ta gama kaza to shi manzo Allah in kana so ka samu aiki ko dai ka zama sanata ko ɗan majalisa ko gwamna ko kaza ko kaza to sai ka iya karatun ƙur'ani kuma daga ciki a ce ka haddace suratul baƙara to shi yasa dukkanin shugabancin da za a ɗora shi bisa ga wannan ƙa'ida zai yi kyau saboda shugabanci ne wanda Allah da ma'aiki suka yarda da shi ashe kaga wannan yake nuna addinin mutane yana tafa ne da rayuwarsu babu bambanci tsakanin addini da rayuwa addini rayuwa ce rayuwa kuma addini ce in dai annabi yana tambayar shugaba kafin ya naɗa shi shugabanci sai ya iya karatun ƙur'ani sai ya haddace wasu surori na alƙur'ani kaga wannan yana nuna wajibi ne a ce shugabanni su san addini wajibi ne wanda zai shugabanci na rayuwa ya zama ya san me addini to matukar ana haka kuwa al'amura za su tafi da kyau amma matukar za a bambance tsakanin biyun a ce daban suke a raba su to ba za a taba zama lafiya ba za ka samu mutane ne makafi a ce su za su yi jagoranci to taya makaho zai yi jagoranci shi dan adam ido biyu ke gare shi idan kallon duniya da idan kallon lahira wabtagi gifi ma ataka Allahu daral wala wa la tansa nasibaka minad duniya. duk inda ido ɗaya ya samu matsala to ba a gani mai kyau to da dai wannan hadisan da makamantansu suna nuna falalar suratul baqara ibn kasir yake cewa wal baqaratu jami'uha madaniyatun suratul baqar baki ɗayanta ta sauka ne a madina bila khilafin babu saɓani tsakanin malamai min awa'il ma nazala biha kuma tana daga cikin surorin farko ma da suka sauka a madina yace lakinna qawluhu ta'ala fihi sai dai faɗin Allah cikin suratul baqara da yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah a ƙarshe ƙarshe yace yuqalu innaha akhiru ma nazala min alquran wasu malaman ulumul qur'an sun ce ita ce aya ƙarshe da ta sauka ta alqur'ani ana nufin ayar ƙarshe wacce take bayani akan hukunce-hukunce domin ku sani ƙur'ani ya kasu kaso biyu akwai ayoyin hukunce-hukunce akwai ayoyin labarai shine Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika wa adila duk kalmomin ubangijinka sun cika Sidikan gaskiya wa adilan da adalci malamai suka ce gaskiya ta fuskan labarai duk labaran ƙur'ani babu ƙarya nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin wa man asdaqu min allahi qila wa man asdaqu min allahi haditha da labarin qur'ani ya cika kuma gaskiya ne wa adilan kuma ta fuskar adalci duk ayoyin qur'ani da suka yi magana akan hukunce hukunce yi bari adalci ne babu zalunci a ciki da ayoyin qur'ani ana kasa su gida biyu ayatul akhbar da ayatul ahkam idan malamai suka ce aya kaza ita ce ta ƙarshen sauka a Qur'ani ba ana nufin dukkaninsa ba a'a ta bangaren da ayat ta bayyana idan bangaren hukunce-hukunce ne to ana nufin ita ce ayar ƙarshe ta hukunce-hukunce idan bangaren labarai ne to ana nufi ita ce ayar ƙarshe ta fuskar labarai shi yasa duk wanda yake nazari a cikin abin da ya shafi kimiyya da fasahar qur'ani ulumul qur'an zai ga maganganun malamai da yawa wasu ce aya kaza ce ta ƙarshen sauka wasu ce aya kaza ce babu cin karo tsakani wanda ya ce ayar wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ita ce ƙarshe yana nufin ayoyin hukunce hukunce wanda suka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ita ce ayar ƙarshe suna nufin ta fuskar labarai domin kowace ayar in ka kalle ta da kyau zaka ga akwai wani sako da take kunshe da shi wannan tana magana ne akan hukunce hukunce domin ta biyo ayoyi ne da suke magana akan haramcin riba an gane ko sai a ƙarshe Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi ila da haka ayatul ahkami ce amma waccan kuwa ayoyin labarai ne tana ba da labari ne akan cikar addini da cikar ni'ima al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan da haka wannan aya a bisa ga maganganun malamai mafi inganci kan cewa ita ce ta ƙarshe a babin hukunce-hukunce ibn kasir ya faɗi wannan ana yace yuqalu innaha akhiru ma nazala min alqur'ani wa yahtamilu an takuna minha zai iya yiwa tana daga cikin ayoyin da suka sauka na ƙarshe ko da ba ita ce ta ƙarshen ƙarshen ba wa kadhalika ayatu zina ayatu riba min akhiri ma nazala nan, ayoyin riba su ma suna daga cikin ƙarshe ƙarshen ayoyin da suka sauka وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن ɗaya daga cikin manyan malamai magabata yakan ce da suratul baƙara ita ce rufin alqur'ani kaga ku gida in babu rufi gida bai kammala ba to qur'ani baya cika sai da suratul baƙara ita ce rufin sa kamar yadda gida baya kammaluwa sai an masa rufi قال بعض العلماء wasu daga cikin malamai suka ce wahiya ita suratul baqara mushtamilatun ala alfi khabarin ta kunshi labari ɗai-ɗai-ɗai har guda dubu idan yanzu za mu fara karanta ta ka ɗau salo na lissafi labari labari labari har mu kai ga ƙarshen ta za ka fita da sakamakon labari guda dubu wa alfi amrin kuma ta kunshi umarni guda dubu ita suratul baqara umarni ko dai yi ko bari domin dukkaninsu umarni ne da wanda aka ce ka yi da wanda aka ce ka bari dukkaninsu umarni aka baka to ta kunshi ire-iren waɗannan umarni su ma guda dubu wa alfu nahyin kuma ta kunshi hani guda dubu kenan wancan umarni na yi wannan kuma umarni na bari kowanne dubu dubu wa qala al-aduna masu kidanye na ayoyin qur'ani sun ce ayatu hami atani ayoyin ta 200 ne wa samanuna wa saba'un da 87 ayat na adadin ayoyi wa kalimatuha adadin kalmomin suratul baqara sittatu alafin sittatu kalima tana da kalmomi guda dubu shida wa mi'atani wa ihda wa ishiruna kalima da kuma ɗari biyu da ashirin da ɗaya wa hurufuha harufan cikin suratul baqara khamsatun wa ishiruna alfan dubu ashirin da biyar ne wa harfin da kuma biyar Allahu a'lamu Allah shi ya bar wa kansa sani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 hudan lil muttaqin bayan bismillah ubangiji madaukakin sarki yace alif lam mim alifun da lamun da mimun malamai suka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah kadai ya barwa kansa sani dangane da abin da yake nufi da haka alif lam mim ana kiransu da al-huruful muqatta'a wanda bahaushe yake ce da su kuraman baki waɗansu haruffa ne na babbaƙu da Allah ya buɗe wasu daga cikin surorin alƙur'ani da su adadin surorin da aka buɗe ire-iren waɗannan adadin surorin da aka buɗe da ire-iren waɗannan haruffa cikin surorin alƙur'ani guda 29 ne ƙur'ani yana da sura ɗaiɗai guda 114 to cikin 114 Allah ya buɗe guda 29 da ire-iren waɗannan haruffa ko dai alif lam mim ko kuma alif lam ra ko alif lam mim sad ko alif lam mim ra an gane ko ko ha mim ko kaf ha ya ayin sin qaf an gane ko ko ire-iren haka ko sad ko qaf ko yasin idan ka tarkata su gaba ɗaya zaka ga guda 26 ne malamai sun yi sabani akan ire-iren waɗannan harufa zance mafi inganci shine abin da muka faɗa Allah kaɗai ya bar wa kansa sani na abin da yake nufi da su to amma akwai malamai da suka yi ijtihadi waɗansu sukan ce wai bayani suke yi akan adireshin alkur'ani amma a takaice abin nufi suka ce alif ɗin nan tana nufin allahu ai shi ƙur'ani asalinsa min daga allah yake to sannan lamun ɗin suka ce tana nufin jibrilu domin a cikin jibril akwai harful lam kamar yadda a cikin allah akwai harful alif daka alif ya wakilci Allahu lam ya wakilci Jibril to abin nufi Qur'ani daga Allah ne kuma ta hanyar Jibrilu kamar yadda Allah yace ce qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika liyuthabbita alladhina amanu kace rai mai tsarki shi ya sauko da Qur'ani daga wajen ubangijinka dan ya tabbatar da imani a zukatan masu imani nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin to da suka ce qur'ani daga Allah amma ta hanyar jibrilu suka ce mimin kuma tana nufin muhammad abin nufi minallahi bi wasidati jibril ila muhammad da haka wannan shine adireshin alqur'ani daga Allah ne ta hanyar mala'ika jibrilu zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu waɗansu malaman suka ce ba haka ake nufi ba da alif ɗin da lamun da mimun ɗin dukkaninsu takaicewa ne na waɗansu daga cikin sunayen Allah suka ce alif tana nufin Allahu lam tana nufin aljalal an gane ko sannan suka ce mim tana nufin almajid ma'ana dai dukkaninsu wai takaicewa ne na wasu daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala to amma maganar da tafi kowace magana ɗaukar hankali kuma za ta fi jan hankalin mai hankali ita ce maganar da al'imamu shaukani ya yi a cikin littafin fatul qadir aljami'u bayna fannayin riwaya wa diraya fi ilmi tafsir ya ce waɗannan kuraman baƙi ubangiji ya kawo su ne don ya ƙalubalanci larabawa da su shi ya sama waɗansu malamai suna kiransu da alhurufu tahajji harufan ƙalubale da ƴaƙure. ƙure Allah yana so ya ƙure larabawa ne da su abin da ake nufi shine tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana tun zamanin annabi Ismail mana kafin a haifi manzon Allah da shekaru dubunnai larabawa suna da alif har izuwa ya'u babbakunsu wanda suke haɗa kalmomi da shi kuma suke haɗa zance na yau da kullun da shi ba wai addinin musulunci ne ya kawo alifin ba'un ta'un zuwa ya'un ba daman larabawa suna da abinsu su to amma sai dai da musulunci ya zo sai amfani da alifin ba'un ta'un har zuwa ya'un sai ya zo da ƙur'ani wanda kuma ƙur'anin ya zo ya gagare su da haka kamar Allah yana cewa ne in kun isa waɗannan haruffan da kuka san su tun iyaye da kakanni kuka saba haɗa kalmomi da su ku haɗa jimloli da su ku tashi zance gashi mu mun yi amfani da su mun zo da wata maganar da ta gagare ku in kun isa kuma ku yi amfani da su ku kwaikwaye mu to amma kuma sai suka kasa shi yasa al-Imam Shaukani yace zaka ga duk inda Allah ya bude wata sura da ire-iren waɗannan harufan to abin da yake biyo bayan su shine magana akan Qur'ani kamar nan da yace alif lam mim sai yace zalikal kitabu kaga Qur'ani kenan a Ali Imran da yace alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai yace nazzala alaykal kitaba to haka nan a cikin suratu al-a'rab alif lam mim sad kitabun unzila ilayka min rabbika fala yakun fi sadrika haraj to haka nan farkon suratu yunus alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim farkon suratu hud alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat haka in kai ta tafiya zaka je ga karshe صاد والقرآن yasin ياسين والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد نعم. suka ce waje ɗaya ne kawai ƙila za a samu saɓani shine wajen nun sai aka ce walƙalami wa ma yasturun shi ba ambaci ƙur'ani ba suka ce to amma dai an kicin biri ne an ci ai an yi magana akan alƙalami shi kuma alƙalami ai shine dai mai rubutawar da aka suka ce duk abu ne an gudu ne ba a tsira ba ma'ana dai duk abin haka yake to da ubangiji yana kalubalanta su ne abin lura da kyau 'ya'yan uwa shine waɗannan harufan in muka lura da kyau zamu ga a wasu surorin Allah ya haɗa ƙwaya uku ne a farko kamar anan alif da lamun da mimun amma wani wajen sai ya kawo biyu kamar yasin a wani wajen sai ya kawo hudu sama da uku alif lam mim ra to haka in ka ci gaba da lissafi zaka tike ƙarshe shida zaka kai kaf ha ya ain sin an gane ko to haka nan alif lam mim alif hamim ayin siyin qaf ba sa wuce guda shida da haka dai waɗannan su ne abin da ake kira da alhuruful muqatta'a kuraman baki ko babbaku wanda Allah madaukin sarki ya kalubalanci larabawa da su dan in sun isa su kwaikwayi Alƙur'ani wanda aka gine shi da ire-iren waɗannan harufa kalmominsa da kuma jimlolin cikinsa ubangiji madaukakin sarki ya ce zalikal kitabu wannan littafi da kuke gani la raiba fihi babu kokonto a cikin sa alkitab anan ana nufin alqur'ani tare da cewa kalmar alkitab ba qur'ani kadai ake gayawa ba ana gayawa sauran littattafai da Allah ya saukar kamar attaura ma kitabu ce linjila ma kitabu ne zabura ma kitabu ne amma dai anan alkitab alqur'ani ake nufi to amma a wani wajen ya zo da wani ma'anar da ba qur'ani ba Wa'iza idh atayna musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun kaga alkitab a can da aka ce atayna musa at-taura ake nufi amma ita ma an kira ta da suna alkitab kana an-nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب Allah ya ce mutane da sun kasance akan turba madaidaiciya kwaya ɗaya dukkaninsu akan bautar ubangiji babu mai shirka babu mai bida'a. abdullahi dan abbas yace tsawon shekara dubu haka aka zauna a duniya tun daga zamanin annabi adamu zuwa bayyana annabi nuhu shekara dubu a wannan lokacin ba kafuri ba mai saba wa Allah babu dan bida'a, ba mai shirka kowa akan kyakkyawar aqida akan turban annabawa to amma ana nan ana nan sai kuma al'amura suka fara canjawa shine sai mutane wasu suka fara bauɗewa wasu suka fara canja hanya wasu suka fara gurɓacewa fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah shi kuma ya rinka aiko annabawa na masu albishir wa na masu gargadi wa anzala ma'ahumul kitaba ya saukarwa da kowannen su littafi to anan kowane annabi littafin an kira shi da alkitab tare da cewa kuma yana da lakabi na musamman idan ka ce jikin annaba wannan akwai Musa to kaga laƙabin littafin sa shine at-taura cikin annabawan nan akwai Isa lakabin littafinsa shine linjila cikin annabawan nan akwai Dawud lakabin littafinsa shine zabura wa ataina Dawuda zabura to amma dukkansu in zaka dunkule kuma sunansu ne alkitab wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi maktalafu fi to dai amma anan abinda ake nufi da alkitab shine qur'ani shine mala yace hadha alqur'anu huwa alkitabul kamilu Abin da ake nufi da zalikal kitab wancananka littafi shine alqur'ani domin shine cikakken littafi wanda ya shafe dukkanin wani littafi duk wani littafi da ka sani a duniya in ba qur'ani ba sai ka samu yana da tasgaro ta wani bangare sai ka samu ina ma a ce an sa kaza amma ba a sa ba ko ina ma ba a sa kaza ba kuma alhalin an sa amma qur'ani ne duk yadda zaka kai ka kawo duk abin da kake nema a cikinsa zaka samu in dai da sunan addini ne da sunan Allah ya maka bayani ne gamsashe to Qur'ani ya gama ba abin da ya rage ba abin da bai sa ba ma farradna fil kitabi min shay innahu laqawlun fasl wama huwa bil hazl wa kullu shay'in fassalnahu tafsila kana dhalika fil kitabi mastura an gane ko ubangiji yace la raiba fihi babu kokonto a cikin sa kalmar ar-raib yana nufin shakka kokwanto to shi qur'ani babu kokwanto a cikin sa kokwanto ta fuskar kasantuwarsa daga Allah ba kokwanto akan wannan in ma kana jin akwai shakka a zuciyarka game da wannan to ka cire babu qur'ani kai tsaye littafi ne daga Allah subhanahu wataala ubangiji shi yayi magana da shi shi qur'anin maganar Allah ne duk wani sako da kake gani a cikin alqur'ani kai tsaye daga Allah ne babu daidai da digo daya na wani wanda ba Allah ba a cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam bai da daidai da silin gashi na maganar kankin kansa a cikin qur'ani duk abin da ka gani a qur'ani maganar Allah ce shi annabi nasa kawai shine isarwa shi yasa Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin da a ce zai sa mana wani sashin zance a cikin qur'ani wanda ba namu ba ya kara? a matsayin nasa la akhadna minhu bil yamin da sai mun kama shi kamu na hannun dama ma'ana kamu mai tsanani sun thumma laqata'na min hulwatin kuma da sai mun yanke masa jijiyar laka duk wata alaka da ke tsakaninmu da shi sai mun yanke ta fama minkum min ahadin anhu zina kuma ba wanda ya isa ya kare shi a wajen mu cikin ku ma'ana ya bashi tsaro ko ya bashi kariya to kaga cewar Allah ya faɗi wannan ya nuna kenan dukkanin Qur'ani maganar Allah ce babu maganar wani wanda ba Allah ba to amma duk da haka akwai kafiran da suke shakka game da haka suna ganin ya za a yi a ce wannan ƙur'ani ya zama maganar Allah ya za a yi Allah in zai yi magana kuma sai ya turo ɗan adam da maganar ai da sai ya zo da kansa ko kuma ya turo mala'ika shine Allah madaukakin sarki ce wala qad na'lamu inna na yaqulu annahum yaquluna inna yu'allimuhu basharun sai Allah yace lisanul ladzi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin mun sani daga su akwai waɗanda suke cewa Qur'ani ba magana Allah bace ba wani ne yake koyawa annabi shi kuma yake zuwa yake gaya wa mutane sai Allah ya ce ƙarya ne wanda suke jingina magana zuwa gare shi asali ma ba balarabe ba ne shi ko wannan ƙur'anin littafi ne balarabe mai fasaha ya za a yi wanda ba balarabe bai iya yin larabcin da zai gagari larabawa ai ba zai yi ba da haka Allah subhanahu wataala ya ce wa ma huwa biqauli sha'ir qalilan ma tu'minuna wala biqauli kahin qalilan ma tazakkaruna tanzilun min rabbil alamin qur'ani ba magana boka yayi bane domin waɗansu sun ce bokanci ne irin shirbici ne na boka irin surkulle na boka Allah ya ce ba haka bane wala bi qawli sha'ir kuma qur'ani ba maganar mawaki bane domin waɗansu sun ce ai qur'ani yayi kama da zancen waka yayi kama da tsari irin na mawaka sai Allah ya ce ƙarya ne ba maganar waka bace ba kuma shiri ne irin na mawaka ba وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين ذاك ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه أنه من عند الله وأن القرآن بابك وكنت أتكنسا كان شواشي دق ألاني liwuduhi barahinihi saboda fitowar dalilai dangane da hakan a fili hudan lil muttaqin shi qur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah ma'ana shi qur'ani shiriya ne to amma shiriyar wa yake cin gajiyar ta sai mai tsoron Allah an fahimci wannan abinda ake nufi dai shi qur'ani littafi ne na shirya, to amma dan kasantuwarsa littafi na shirya, ba yana nuna kuma kowa zai shiri da shi ba kamar yadda magani ne idan aka ce abu kaza magani ne ba yana nufin kowa kuma ya sha zai warke ba mm. a'a zai iya yiwa ba ka da lafiya ba shi da lafiya ba su da lafiya kuma ga magani a zo a bawa kowa amma wani ya warke wani bai warke ba lokacin da ka sha magani sai baka warke ba matsalar a maganin ce ko a kai ne matsalar a kai ne ba a maganin ba ne ƙur'ani littafin shirya ne to amma me yasa waɗansu suke shiryuwa in an karanta musu wasu kuma ba sa shiryuwa matsalar ba a ƙur'anin ba ce matsalar a su ne wa idza ma unzilat suratun faminhum ya yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum ila rijsihim wa matu wa hum Allah ya ce duk lokacin da ƙur'ani ya sauka sai ka ji waɗansu na cewa ayyukum zadatu hadhihi waye wanda wannan ayoyin da suka sauka suka kara masa imani ma'ana mutane suna tambayar junansu i junansu sai Allah ya ce fa ammal ladzina amanu kaga mu'minan kwarai wanda suka shirya wa imani suka wanke zuciyarsu dan karɓar gaskiya fazadathum imanan Qur'ani da ayoyinsa in suka sauka sai su kare su da imani wahum yastabshiruna sai kaga suna farin ciki amma wa ammal ladzina fi qulubihim maradun wanda a zuciyarsa akwai cuta ta kafirci ta munafurci ta shirka ta ninkufarci to shi wannan ko qur'ani ya sauka a madadin ya masa amfani baya masa amfani sai dai cutar da shi a madadin ya warkar da shi sai dai kara masa cuta fa zadatuhum rijsan ila rijsihim qur'anin sai ya kara masa ciwo akan ciwon da yake da shi wa tuwahum kafiruna sai ya mutu yana kafiri malamai suka ce misalin yadda zaka fahimta shine ubangiji da zai saukar da ruwa daga sama ya saukar da ruwan sa ne tsaftatacce wa anzalna minas sama'i ma'an dahura to amma lokacin da ruwa ya sauka a ƙasa za ka ga wani wajen yana da kyau wani wajen kuma mai bayi da kyau ya danganta da mazubin da ruwan ya sauka a cikinsa idan ka tara wankakken kwano ruwa ya sauka daga sama a cikinsa sai ya zama mai tsabtatacce amma idan ka aje kwano da kwata da dauɗa da miya da maiƙo a cikinsa sai ruwan ya sauka ya za ka ga ruwan mara kyau to matsalar a ruwan ce ko a matari to haka zukatan bayi suke akwai zuciyar da take tsaftatacciya ta yi imani ta sallama wa Allah duk abin da ya zo daga Allah ta yarda da shi duk abin da aka ce annabi ne ya faɗa ya tabbata ta yi imani da shi to ita wannan duk lokacin da wahayi ya sauka akan ta sai dai ƙara haɓaka ta imani ya daɗa birin ƙasa a cikinta amma akwai zuciyar da take da dauɗa me ita bai sallama wa Allah sallamawar da ya kamata ya yi ba yana da shakka game da wasu abubuwa in aka ce annabi ya ce shi baya yarda to wannan kamar kwano ne mai mauko mai dauda mai kwata ruwan sama ya sauka a cikin sa da ya sauka ruwan maimakon ya yi amfani sai ya daɗa lalacewa da haka ƙur'ani shiriya ne amma ga wanda zuciyarsa take tsaftatacciya mai imani mai yadda da Allah subhanahu wata'ala mai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sallama masa amma duk wanda a zuciyarsa akwai munafurci duk wanda a zuciyarsa akwai nunkufarci duk wanda a zuciyarsa akwai jin shi ma ya isa ba zai iya sallama wa Allah ko ma'aiki kai tsaye ba to ko Qur'ani ya sauka ba zai masa amfani ba shi yasa Allah anan sai ya keɓance shirya Qur'ani sai ya ce lil muttaqina ga masu tsoron Allah an gane ko kamar yadda Allah ya ce ai wa'azi ne sai ya ce wa'azin yana amfanar muminai kowa zai iya jin wa'azi amma wane ne wanda wa'azi zai amfane shi sai mai imani duk lokacin da aka yi wa'azi bai amfane ka ba matsalar ba a wa'azin ba ce aina ne a kai ne da haka sai ka tsara ka sake shirya kanka ka tsarkake zuciyarka dan wa'azi ya maka amfani wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin to haka nan qur'ani hudan lil muttaqin shirya ne ga masu tsoron Allah Allah ka samu cikin su da rahmarka malai ce wa huwa aidan kulluhu hudan kuma shi qur'ani baki ɗayansa din shirya ne wa irshadun kuma shiryawa ne lil ladzina yaj'aluna bainahum wa baina llahi wiqaya ga waɗanda suke ƙoƙarin sanya shamaki tsakanin su da azabar Allah dun bawa mai hankali mai tunani kullun tunaninsa shine me zan yi in tsira daga azabar Allah me zan yi in samu tsari daga wuta to wannan shine asalin kalmar attaqwa mai ƙoƙarin haka shi ake kira da suna muttaqi in su da yawa ne sai a ce muttaquna ko muttaqina masu tsare kansu ta hanyar bin Allah daga fadawa cikin azabarsa an gane ko to da haka ubangiji subhanahu wataala ce shi qur'ani shari'a ne amma ga masu irin wannan ɗabi'a malai ce min fi'ilin autarkin su ne masu yin aikin da Allah ya sa su ko su bar abin da ya hane su dangane da su samu tsira ko su samu tsari daga azaba fattakawa idan takunu bimtisalil awamir wa nawahi dan haka taqwa abinda ake nufi shine bin umarni da gujewa hane-hane na ubangiji wa bidhalika tattaqin nara ta haka ne mutum zai samu tsari daga wuta wa tattaqi man ya muttaqi zalika, kuma in aka ce wa mutum muttaqi to ana nufin mai aikata haka mai bin umarni da gujewa hane-hanen ubangiji dan ya samu tsari daga wuta malai ce wa bayyana al na bi qawlihi sai ubangiji zai yi bayani akan suwaye masu takawa ɗin. bi cikin maganganunsa da za su zo a nan gaba yau da dama wani zai iya cewa ni mai takawa ne wancan ma ya ce ni mai takawa ne to Allah ya raba gaddama da kansa waye mai takawa wani zai iya cewa in shi baki ne bakake ne kawai masu takawa saboda son kai irin na bakin mutum in shi fari ne sai ya ce farare ne kawai masu takawa in namiji ne zai iya cewa kawai maza ne masu takawa in mace ce ta iya cewa kawai mata ne masu takawa in mai mulki ne sai ce kawai masu mulki ne masu takawa talakawa ba sa da takawa in talaka ne zai ce ai talaka ne kawai mai takawa masu mulki ba su da takawa to Allah ya raba gaddama sai Allah zai gaya mana sifofin masu takawa in an same su a cikin maza su ake nufi in a cikin mata su ake nufi in a cikin talakawa su ake nufi in a cikin masu kuɗi su ake nufi in a cikin masu mulki su ake nufi in farare in baƙaƙe in 'yan binni in 'yan ƙauye kuma yadda za ka ji ko ina za a iya samun mai takawa domin takawar ba yare ba ne ba launin fata ba ne ba gari ba ne ɗabi'a ce da halayya da kuma ayyuka na gargari sai Allah ya ce mai الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله يتي الذين سوما ستكوا سوني وإندا yu'minuna suke ba da gaskiya kalmar yu'minuna fi'ili ne mudari'i abinda wannan yake nunawa shine shi imani ba sau ɗaya ake yin sa ba imani sifa ce da ake so kullun ka lizumce ta kullun ka kasance tare da ita ba ka ce jiya nayi ba ko yanzu ina yi ba ko nan gaba zan yi ba so ake ya zama jiya kayi yau ma kana yi gobe ma zaka ci gaba da yi shi yasa Allah sai kawo abinda da ake kira da alfi'ilul mudari' fi'ili mudari'i aikin da ke nuna faruwa da kuma ci gaba da wakana sabanin fi'ili madi abin da ya wuce ko fi'ili amri abin da zai zo nan gaba daka shi fi'ili mudari'i ya dullu alal hali ne wal istiqbali ma al istimrar yana nuna yanzu haka ake ciki dama haka aka kasance kuma gaba ma za a ci gaba da kasancewa daka shi mai takawa kullum yana imani domin shi sifofi ko abubuwa na imani ba lokaci guda suke zuwa ba suna zuwa ne daki daki lokaci lokaci hali bayan hali yau a ce da kai kaza dan a gani zaka yadda in ka yadda gobe ma sai a sake cewa kaza a gani zaka yadda in ka yadda jibi ma sai a ƙara to da haka za a yi ta tafiya har ka koma ga Allah daka allazina yu'minuna su ne waɗanda suke ba da gaskiya bilgaibi da abin da yake na gaibu mala ce bima gaba anhum shine abin da ya faku ga buransu min ba'asi na daga tashin alkiyama wal jannati da aljanna wannari da wuta duk abin da dan adam bai gan shi ba bai shanshane shi ba bai ɗanɗane shi ba bai taɓa shi da hannu ba bai ji shi da kunna ba to wannan shine gaibu an gane ko mala ainun ra'ad wala udhunun sami'at wala qatara ala bashar duk abin da ido bai gani ba kunne bai ji ba zuciya ba za ta iya hararo shi ba ta wannan shine gaibu to da haka malamai suka ce shi imani mafi rintsinsa shine kayi da abin da baka gani ba a ce maka abu kaza akwai baka ji shi ba baka gan shi ba kuma ka ce na yadda to shi yasa malamai suka ce mafi girman gaibu da wannan ma'anar shine Allah ma'ana allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suke imani da abin da basu gani ba basu ji ba basu taba ba zuciyarsu ba za ta iya tunano shi ba to mafi girman wannan abin ku ne Allah subhanahu wataala domin shi Allah ido baya ganin sa la tudrikuhu al absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al latiful khabir Allah madaukakin sarki ba a tunano shi da zuci sai dai ai imani da shi Allah madaukakin sarki ba za ka ji kanshin sa da hanci ba an gane ko na'am to wannan shine mafi girman gaibu to bayan wannan mala'iku ma gaibu ne domin dan adam baya ganin mala'ika amma tare da haka yayi imani da cewa akwai su aljani ma gaibu ne dan adam baya ganin aljani amma kuma ya yadda akwai shi wannan ma gaibu ne wuta ido bai ganta ba aljanna ido bai ganta ba kwanciyar kabari zuciya bata isa ta tunano maka yadda ake yin ta ba sai wanda ya je kuma in an je ba a dawa balle a zo a bada labari tashin alkiyama da aka ce za a yi gaibu ba wata kyamara da ta isa ta ɗauko maka ga yadda abin yake gaya maka aka yi za a yi kai kuma abin da ake so shine ka yadda to shi mai tsoron Allah na daga cikin sifarsa ta fili da yake bayyana da ita shine yadda da gaibu Allah ya ce abu kaza akwai na yadda shi kansa Allah na yadda akwai shi aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce kwanciyar kabari gaskiya ce tashin alkiyama gaskiya ne hisabi ma gaskiya ne wannan shine gaibu matukar ka yadda da wannan to kana cikin almuttaqina an gane ko amma matukar kana jin ya za a yi in yadda da abin da ban gani ba to baka cikin almuttaqin matukar Allah ya faɗa domin ba komai bane dan adam ya isa ya gani akwai abin da rashin ganin ka gare shi a yau shine zaman lafiyar ka. in aka nuna maka shi to ka tashi daga aiki shi yasa kafirai suka cika wa Allah baki suka ce inda gaske ne so Allah yake mu shirya to ko ya zo da kansa ko ya turo mala'iku mu gansu mana wa qala allazina kafaru laula nuzila alaina mala'ikatu aw nara rabbana kafirai suka ce inda gaske Allah so yake mu shirya to ya turo mala'iku mana ko kuma ya zo da kansa ta kaga wannan ta'addanci ne ba mala'ika ba yanzu zaki aka ya ritsa ka ya buɗe baki kawai a nuna maka zaki ku cibus a wani lungu ba gida gaba ba gida baya lungun irin lungun nan na kaci uwa ka wanda ba a fita kawai zaki ya ritsa ka ku ga juna ya buɗe baki ya kada gashin kansa ya kyale ka ma komai bai tafi ka gani sati nawa zaka kana mugun mafarki wanda kana ganin sa fa a talabijin kai wallahi wani ba zaki ba wani kawai idan ya ga wani murtikeken kato ya ɗaga wuƙa kamar zai soka mar ko ya ɗaga sanda kamar zai buga mar amma ya kyale shi ya ce Allah ya soka ya tafi in ba ai wasa ba sai wata wannan abun ya ne masa gizo in ba kai wasa ba sai an haɗa shi da ruƙiya amma saboda ta'addanci irin na ɗan adam ya ce wai ya ga mala'ika ko ya ga Allah sai Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira kai amma sun ɗaukar wa kansu abu mai nauyi ba su san me suke magana ba ne mala'ikan da kwaya ɗaya yana da fuka-fiki ɗari shida kowane fuka-fiki cikin ɗari shidan nan kwaya ɗaya kawai daga ciki zai iya naɗe duniya da shi a ce ka gan shi shi na Allah ce yau mai raunar mala'ikata ranar da za su ga mala'iku ƙiri da muzula bushira yau ma izilil mujrimin daga wannan ranar sun daina fara'a har abada in kaga kaga abu kana dariya bai tsorata ka bane amma in kaga abun tsoron da tsoro ya kai tsoro to daga ranar ka daina dariya ko abin dariya ake ca za ka yi dan ba ku ga kaza bane to da ka mala'ika ba abin wasa ba bane ballantana ubangijin mala'iku subhanahu wata'ala to da ka da Allah ya ɓoye mana waɗansu abubuwan ba ma ganin su rahama ce gare mu duk wanda ya ga mala'ika kuma ya ci gaba da rayuwa lafiya to wannan sai dai wanda Allah ya nufe shi da rayuwa kuma Allah ya tabbatar da zuciyarsa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril kiri da muzo kuma ya zo ya ci gaba da rayuwa lafiya shi yasa sau da dama sahabbai in suka yi wani abu sai annabi ya ce musu da kun san abin da na sani da kun taba ganin abin da na gani wallahi da ku kanku yafi yawa akan dariyar ku. labakaitum kathiran wa ladahittum qalilan manzo Allah ya je ya ga wuta da idansa ya ga aljanna da idansa kuma ya zo ya zauna lafiya kai yau in aka nuna maka wuta to tun daga nan ka gama yawo tun daga nan ka gama yawo to da haka yana daga cikin hikimar ɓoye mana waɗansu abubuwa don tausayinmu don jin kanmu don Allah ya san zukatanmu ba za su iya ɗaukar ganin ire-iren waɗannan abubuwan ba Allah bai yi mana ƙarfi da kwaliti da juriyar da za mu ga irin waɗannan abubuwan kuma mu zauna lafiya ba daga ciki hatta aljani da kuke gani Allah ya ɓoye mana ganin aljanu saboda ya tausaya mana saboda aljanu suna da halitta mai ban tsoro mai muni wanda in muka gansu ba za mu zauna lafiya ba shi yasa Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna shayatin awliya lil zina la yu'minun shi iblis da shi da zuriyarsa suna ganin ku ko kuma ba ku ganin su me yasa muke ganin su ba sa ganin mu a mu suke ganin mu ba ma ganin su saboda mu ba za mu juri ganin su ba Allah ya musu halitta mai ban tsoro halitta mai muni wanda in muni yayi muni in ka ganshi tsorata kake kamar yadda in kyau yayi kyau shi ma in ka gan shi furgita kake yi to da haka Allah subhanahu wataala ya koye mana irin waɗannan abubuwa ya koye mana abubuwan da idan mu ba zai juri ganin su ba ko zuciyar mu ba za ta daure ba bayan ta gan su. waɗannan a dunkule su ake kira da suna gaibu hikima ta biyu ta ɓoye mana waɗannan abubuwa shine dan Allah ya gwada waye zai yadda waye ba zai yadda ba yanzu Allah da ya samar da kai daga babu ya busa maka numfashi yayi sama yayi ƙasa ya saita maka rayuwa yayi ma abinci yake narkar da abincin a jikinka duk wani abu da ka sani da ma wanda baka sani ba na iko yayi maka sai ce zan maka kaza kuma sai ka ce ƙarya ne ba za ka iya ba to a cikin mutane akwai masu irin wannan kasassabar sun san Allah shi ya samar da su daga babu shi yayi duniya shi yayi kaza shi yayi kaza amma duk da haka in ya ce musu zan yi kaza sai su ce a'a yanzu misali mutuwa a tashin alkiyama da yawa kafirai ba su yadda da tashin alkiyama ba sun yadda Allah shi ya halitta shi yake raya halitta shi yake kashewa amma wai tayar wacce ba su yadda zai ba wa qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida sun ce wai yanzu in muka mutu muka zama kashi aka binne mu muka rididdige wai kuma za a tayar da mu sun suna ganin tashin ba zai yi ba amma sun yadda halittar ta yi rayawar ta yi kashewar ta yi tashin ne ba zai yi ba to wannan yana daga cikin hikimar Allah na ɓoye gaibu don ya zama jarrabawa ubangiji shi ya raya ka a cikin mahaifiyarka yake kai maka duk abin da kake bukata a cikin mahaifiyarka kuma shi ya sa ka a cikin kabari bayan an kashe ka ko bayan ka mutu to amma sai kake jin cewa Allah da ya kula da kai a cikin cikin mahaifiya ba zai iya kulawa da kai a cikin kabari ba Allahn da ya fito da kai daga cikin mahaifiya duk rintsinsa kuma ba zai iya fito da kai daga cikin ƙasa ba ai kusan abubuwan biyu ne makamantan juna shi yasa Allah ce qutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nudfatin khalaqahu fa qaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa aqbara thumma idha sha'a anshara Allah ya ce ala wadan dan adam din da ya kafircewa Allah ma akfarahu me ya shi zuwa ga kafircin min ayi shay'in khalaqa ba zai tuna daga me aka halicce shi ba an halicce ka ne daga abin da ba komai ba shine mani da Allah yake so ya nuna mana isassa da ikonsa da zai yi mu sai mu daga abin da ba komai ba in ba Allah ba ba wanda zai iya mai da mani da ya fita daga jikin dan adam ya zama mutum Allah ne kadai zai iya haka alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi kararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idhil lil mukaththibin ubangiji madaukakin sarki ce min nudifatin daga digon mani ne khalaqahu Allah ya halicci dan adam faqaddarahu kuma ya gwaggwada masa komai ya maka lokacin zama a ciki da lokacin da za a haife ka da lokacin rarrafe da lokacin shan nono da lokacin da za ka fara tafiya da lokacin da za ka fara kama abinci da lokaci da lokaci har zuwa mutuwarka komai Allah ne ya shirya maka ubangiji madaukakin sarki ce sun masabila yassara kana cikin mahaifiyarka mu muka shirya maka hanyar da za ka fito duniya hanyar da dan adam yake fitowa ya zo duniya shine ta farjin mahaifiyarsa in ba Allah ba ba wanda ya isa ya fito da mutum ta wannan wajen abin da zai nuna maka haka a yanzu idan mace ta haihu da minti ɗaya in ta haihu ka ce a mai da ɗan ta inda ya fito kaga zai koma wallahi in duk duniya za ta taru ba za ta iya mai da shi ba amma kuma ta nan ya fito saboda fitowar ikon Allah ne amma komawar fa Allah babu hannunsa a ciki da haka in duk duniya za ku taru ku ce ku yi ba za ku iya ba kuma ka duba ka gani ai ga baki nan me yasa ɗan adam baya fitowa ta baki ko ba haka ba a yau da a ce za a samu matsala a ce ga mace za ta haihu amma ɗan ya taho ta baki farin ciki za a yi ko bakin ciki fargaba za a yi ko murna ai ba farji ne kaɗai hanyar da za a fito ta ciki ba ga hanci nan ga baki nan ga kunne nan ga ido nan ga dubura nan amma duk Allah bai zaɓi nan ba sai nan ya zaɓa saboda iko kuma duk duniya in ta ce za ta canja ba ta isa ba wallahi yanzu a ce likitoci su ce mu za mu juyin juya hali yanzu mata za mu canja musu haihuwa su daina haihuwa ta farji su koma haihuwa ta gaba a ta baki ba wanda ya isa wannan juyin ina fata an gane to da haka Allah ya ce wadaran wanda yake musu da mu bayan duk mun masa wannan thumma amatahu fa aqbarahu mu muka kashe dan adam mu muka yi masa gatan kabari domin in ka koma tarihin yadda aka samo yadda ake binne mutum a cikin kabari bayan ya mutu ba dan Allah ya kawo wannan kimiyya da fasahar duniya ba ba wani dan adam da zai iya gano ta gawa farko a duniya da aka same ta rasa yadda za a yi da ita aka yi dan annabi adamu da ya kashe dan uwansa ya dau gawar yana ta tiri da ita a duniya ya rasa inda zai kai ta sai da Allah ya soye masa gata sai ya turo hankaki guda biyu suka yi fada ɗaya ya kashe ɗaya dan a nuna masa yadda ake binne mamaci da ɗayan ya kashe ɗayan ya zo ya tona ƙasa da bakinsa ya ja gaya ɗayan ya sa ya rufe to sannan shi kuma ya gani ƙala ya wailata a ajastu an akuna misla hadhal gurabi fa uwariya sau'ata akhi fa asbaha minan nadiri ya dawo yana takaici yana cizon ɗan yatsa hankaka ya fi ni sanin yadda zan rabu da gawar ɗan uwana to shine hikimar da Allah ya samar wa dan adam shine thumma amatahu fa aqbarahu bayan mun kashe dan adam bamu bar gawarsa akan titi irin yadda muke barin ta akuya ko ta dera ko ta doki ko ta kaza ka taba ganin an yi wa doki eh, kabari a wanki kashi ko a bata igiya bata lokaci ne dan adam ne kawai gawarsa take da kimar da in ka ganta a sama to ta wulakanta gatanta shine a tona rami a binne ta da haka ubangiji madaukakin sarki yace thumma amatahu fa akbarahu thumma idza sha'a sannan duk lokacin da Allah ya ga dama na kabari sai ya fito irin yadda ya ga dama na ciki ya fito to haka duk lokacin da ya ga dama na kabari zai fito to amma abun mamaki zaka ga wani ya yadda da Allah a wani abun yayi musu kuikon Allah da kudurar Allah a wani abun to wannan yana daga cikin hikimar gaibu sai Allah ya kawo wani abun da hankali ba zai yadda ba in dai tantagarya hankali ne babu imani sai kuma ya ce ni zan yi to anan ne ake gane mai imani da hankali da kuma mai hankalin da bai da imani da ma tuburan mahaukaci domin duk mutumin da ya san kudurar Allah to ya san ba abin da Allah zai ce zai yi wanda zai gagare shi duk mutumin da ke da imani ya san ba abin da Allah zai gagare shi to amma mutumin da ko hankali ke gare shi amma ba imani to sai ya rinka gani abu in hankali ba zai yi ba to Allah ma ba zai iya ba saboda shi kololuwar abin da ya yadda da shi shine hankali bai san ku hankali halitta ce daga cikin halittun Allah ba kuma ba komai bane hankali domin akwai abin da ya fi ƙarfin hankali ya fi ƙarfin tunani da haka Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaib ne waɗanda suke imani da duk abin da muka gaya musu ko sun sani ko ba su sani ba ko sun fahimta ko ba su fahimta ba wa na salatu kuma suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suke ciyarwa daga dukiyar da muka azurta su da ita to kaga anan an gabatar da batun imani kafin batun sallah kafin batun zakka malamai suka ce dan a nuna maka shi aikin addini haka yake daki daki kafin kai sallah sai ka zama mai imani da za ka yi tsallan ba dake ka fara sallah ba kai imani ba to dungura kawai kake ba sallah kake ba shi yasa kafirai suna sallah ko ba sa yi amma sai Allah ya ce aikin banza suke yi wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya fazuqul azaba bima kuntum takfurun sallar da suke yi a coci coci suna cewa suna fureya kwarai sallah ce tafi ne da fito da tsalle ubangiji yace kuma ba za ta hana su musa su autar jahannama ba saboda sallah ce da aka yi riga malam masallaci ba yi imani ba aka kai ga yinta da an yi imani to imanin zai koyar da yadda za a yi sallar kuma in aka yi sallar sai Allah ya karba saboda an bi sharadi an cika ka'idoji da haka ko kai a yau da kake sallah ka sani in ba ka da imani to sallar ka adungura kake yi domin ka'idar farko shine imani yu'minuna bil ghaibi sannan wa yuqimuna sala to sannan wajen sallah sai Allah ya ce suna da sallah bai ce ba suna sallah saboda ita sallah ba wai ka yi ta bane ka da ita ne an gane ko akwai kuma bambanci tsakanin yin sallah da da sallah mutumin da zai yi sallah sau ɗaya a sati yana sallah ko baya yi yana yi yana sallah amma baya tsaida sallah mutumin da zai yi azhar ya kila asar yayi magarba ya ki isha yana sallah ko baya yi yana yi amma baya tsayi da sallah to ku gane bambancin yin sallah da tsayi da sallah shi Allah ba yin sallah yace ayi ba tsayi da sallah yace ayi wa yuqimuna salata an gane ko wa aqimus salata wa atuz zakata bai ce ba wa sallu sai ce wa aqimus salat an gane ko to ya ake tsayi da sallah ana tsayi da sallah ne da sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko yin ta da ilimi kamar yadda shari'a ta ce kamar yadda annabi ya ce sallu kamar muni usalli ba kawai ka shigo masallaci ka ga yadda mutane suke yi ka bi su ba a'a sai ka je ka karanci sallah ka je makaranta a koya maka tun daga tsarki zuwa alwala zuwa kabbara harama zuwa sallama sharadi na biyu shine ka yi ta akan lokutanta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ga mu'minai wajibi ce mai hada da lokaci da mutum zai rinka yin sallah ko ya iya ta amma ba a kan lokutan ta ba a ce da shi mai tsaye da sallah ina fata an gane to da haka mai sallah yana shiga wuta amma mai tsaye da sallah baya shiga wuta kafiri yana iya sallah amma baya tsaye da sallah mumini shi ke tsaye da sallah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah to sannan Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna daga abin da muka azurta su kuma suke ciyarwa min din nan min ce tabi'idiyya da take nuna shashi ba duka ba Allah bai dora mana mu kyauta da dukiyar mu duka ba abin da ya dora mana shine mu yafaci wani bangare na dukiyar mu ke bayarwa shine zakka amma ba duka ba to shi yasa aka kawo harafin min to sannan malamai suna da ka'ida duk inda ka ji an hada sallah da sadaka to sadakan nan ma'anar ta zakka shi yasa malamai suka ce sallah da zakka sun zo a hada da juna a Qur'ani sama da a aya 80 da haka ƴan uwan juna ne ba a raba su duk inda Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zaka an gane ko kowa mimma razaqnahum yunfiqun to ana nufin suna yin zakka domin ita ake hadawa tsakanin juna to daka ubangiji madaukakin sarki ya ce wallazina kuma dai sune waɗanda yu'minuna suke dai ba da gaskiya bima unzila ilayka da abin aka saukar gare ka shine alqur'ani wa ma unzila min qablika da abinda aka saukar gabaninka min at-taurati wal injili wa ghayrihima na daga at da linjila da ma domin da attaura da linjila da dukkan sauran littattafan da suka gabata su ma littattafan Allah ne yadda ka yi imani da Qur'ani haka zaka yi imani da su bambancin shine a wajen aiki idan kai imani da attaura amma ba a ce kai aiki da ita ba kai imani da linjila amma ba a ce kai aiki da ita ba amma Qur'ani kai imani da shi kuma kai aiki da shi an gane ko to da ka Allah subhanahu wataala ya ce suna imani da abin da aka saukar gare ka shine Qur'ani da kuma abin da aka saukar kafin ka التوراة للإنجيلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان sannan ubangiji ya ce wa bil kuma game da lahira hum su yuqinuna sun sakankance ma'ana sun yadda za yi lokaci kawai ake jira malamai suka ce da ali da da yu'minuna duk ɗaya ne idan kace ce daidai yake da ce mu'min an gane ko to amma me yasa anan sai Allah ya bambanta a farko sai ya kare ayar da ta gabata da yu'minun hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون تن أنت يؤمنون يؤمنون نكم أكتي يوقنون سكتي هكمر كوي دن أنو أنت مغنى domin kada a yi ta faɗar kalma ɗaya har ka ƙosa domin bisa ga ɗabi'ar ɗan adam in ya fiye jin abu ɗaya sai ya ƙosa da ji komin daɗin abin to shi yasa a wani wajen a madadin Allah ya ce nuna sai ya ce nuna. amma da nuna da nuna duk ma'anar su ɗaya ne wasu malaman su ce a'a suna da bambanci nuna masu imani nuna imanin su ya wuce na nuna. masu sakankancewa na yadda daban na sakankance kuma daban an gane ko da haka imani haka yake a hankali a hankali yana haɓaka yana haɓaka har ya kai ƙarshe a farko an ce yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati sai aka ce yuqinun shi yasa malamai suka ce idan kuka lura da kyau za ku ga sharuɗan da aka faɗa a farko a gaba an ƙara su shi yasa imanin ya haɓaka daga yu'minuna ya koma yuqinuna hudan lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga anan abu guda uku kawai aka faɗa imani da gaibi sai da sallah infaki to me yin wannan kwa mumini ne to amma wanda ya ƙara akan wannan ku suka ce ya kai yayi imani da littattafan da suka gabata yayi imani da ranar lahira da za ta zo nan gaba to ai wannan ya ɗari kalmar yuminuna ya kai me yuqinuna shi yasa a ayar gaba sai Allah ya ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka kaga ƙari akan wancan wa ma unzila min qablika ƙari akan wancan wa bil akhirati yuqinuna ƙari akan wancan amma dai magana mafi inganci shine da al-imanu da al-iqanu duk ma'anar ɗaya ne da al-mu'minu da al-muqinu duk ma'anar ɗaya ne da yu'minuna da yuqinuna duk ma'anar ɗaya ne domin ya zo a hadisin tambayar kabari hadisin barra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ammal mu'min wa fi riwaya awul kaga kenan da almumin da almuqin duk ma'anar ɗaya ce ubangiji madaukakin sarki yace ulaika waɗanda suka cika waɗannan sifofi ala hudan min rabbihim suke kan tantagarye shari'a daga wajen ubangijinsu ma'ana matukar kana so ka zama shiryayyen bawa to sai ka bi waɗancan ka'idoji ka cika waɗancan sharuɗa tun daga imani da gaibi tsaye da sallah ba da zakka in Allah ya hore maka imani da littattafan da suka gabata imani da littafin da yake lokacinka sannan kuma yadda da ranar lahira duk wanda ya wannan alahu da min rabbihim suna kan shirya daga wajen ubangijinsu wa ula'ika kuma irin waɗannan humul muflihuna su ne bayi waɗanda za su samu babban rabo to idan kuka lura da kyau tun daga aya ta farko zuwa aya ta biyar magana ake akan nau'i ɗaya na mutane wanda muka ce guda hudu wanda suka tattara a madina duk yanzu ana magana ne akan nau'i na farko su ne muminai Allah ya gabatar da bayani a kansu ya kawo su a farko saboda su suka fi kowa daraja to bayan su kuma za a shiga bayani akan wani nau'i na biyu su ne kafirai sai kuma a zo nau'i na uku su ne munafukai sai kuma a zo nau'i na hudu su ne ahlul kitabi yahudu da nasara babban darasin da za mu ɗauka akan wannan gaba shine magana akan imani imani shine alakar bawa da Allah ba wani abu da yake alakanta bawa da Allah in ba imani ba in kai fari ne ba ruwan Allah da farar fatarka in kai baki ne ba ruwan Allah da bakar fatarka ka ba zai hana ka saduwa da Allah ba in kai dan birni ne ba ruwan Allah da birnincinka in kai dan ƙauye ne ba ruwan Allah da ƙauyencinka in mai kuɗi ne ba ruwan Allah da kuɗinka mai mulki ba ruwansa da mulkinka Alakar kawai bawa da Allah ita ce alakar mai imani duk wanda ya yi imani ko a ina yake yana tare da Allah kuma Allah yana tare da shi innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum wudda innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya man salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan